Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka da ake kira ECOWAS a takaice ta mika tallafin kayayyakin abinci ga wasu jihohin arewacin Najeriya guda takwas, ciki har da jihar Bondo, da yanzu hakan ke fama da 'yan gudun hijira fiye da miliyan guda. Ƙungiyar ECOWAS ɗin ta ce ta ga irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki ne musamman ma arewacin Najeriya, da haka ta ɗauki nauyin taimaka waɗannan mutane da zai rage basu raɗaɗin matsalan talauci da ƙarancin abinci da suke fama da shi a wurare daban-daban. Grema Ali Alhaji dai darakta ne a ma'aikatar samar da agajin na gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma mika da waɗannan kayayyakin abinci a madadin ƙungiyar ECOWAS ɗin ga gwamnatin jihar Bondo. So Borno ta yi folin a cikin jihohin da aka ba wa wannan gudunmawa da Borno da Bauchi da Yobe da Kogi da Katsina kuma Zamfara. State takwas suka yi amfani da suka aka suka amfana wani sai an bashi mota biyar biyar. Kamar da me da me wannan gudunmawa ya kunsa? Hatsi ne da dawa da masara da mota biyar ne. Kiyasi eh, zai kai kamar buhuna nawa kenan. Kowane mota kan buhu ɗari shida. dubu ku kenan mun bayar ne saboda a especially mutane suke gudun hijira na camps da ba su da abinci su ya kamata ba wannan kuma mun gaya wa su kuma sema da kuma gwamnatin jihar borno akan wannan gudunmawa ne na ecowas through ministry humanitarian a ba mutane suke gudun hijira abinci Hajiya ya bawa da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno da kuma ta karbi waɗannan kayayyaki a madadin gwamnatin jihar wadda ta ce sun tura wasu kayayyakin ga wasu jihohi da ke makwabta da jamhuriyar Nijar sannan ma ta sake mika ta ga sauran kungiyoyin kamar haka. Kar a gaji da mu abin mu ma mun dauka ba zai jingirta haka ba amma da wasa da gaske ya jingirta ya dauki tsawon lokacin da dan adam zai gaji kasan siffar rashin gajiya siffan Allah ne so muna koka Allah ya kara mana imani karfin imanin da kar a gaji da mu da wasa da wasa muka duki shekara fiye da goma a cikin wannan abu ba musamman za mu kai haka ba insha Allah muna roƙon Allah muna kira da mu da talakawan da 'yan gudun hijiran da mu kanmu muna roƙo Allah ya kawo lafiya lafiyan da kowa zai walwala wanda bai tafi mu ba muna noman masara muna noman dawa muna noman gero rashin noman ne ya kawo wannan kunci da wahala to abin da muke bukata Allah ya kawo mana lafiya ECOWAS din ma suka ga abu biyu ya hadu ga covid din ga kuma wannan shine suka kawo banda kafin yan ECOWAS su ba su mun riga mun karba a Ministry of Humanitarian truck 144 wanda muka raba shi lokacin azumi ba dare ba rana za mu iya sanin adadin yan gudun hijira da kuke da shi a wannan jiha adadin yan gudun hijira duka duka wanda ya kunsa a north east din kusan miliyan biyu ne to a miliyan biyu din na 80% muna da shi mu muna da kuma da kanmu wanda muke kula da su a sansanin gudun hijira muna da miliyan daya dari biyu da arba'in da shida yanzu haka dai gwamnatin jihar borno na ta shirye-shiryen mai da yan gudun hijira zuwa garuruwan su na asali ko kuma wasu garuruwa da ke dama-dama don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.